yanzu haka dai wannan yajin aiki na likitoci ya so mu jefa majinyata cikin wani halin ne su, sakamakon rashin samun kulawa lamarin da ya kai cewa jami'an jinya ne wato nasir ke kulawa da marasa lafiya a yanzu waɗanda mako wannan lamari ya fi shafa a yanzu su ne irin majinyatan nan da ba su da galihu na zuwa asibitoci masu zaman kansu kamar da yadda waɗannan majinyata a jihar taraba arewa masu gabashin najeriya ke kokawa ah, sunana tausaya mu ta zai kyau mun mutane wasu da yawa da su rasa ransu saboda gwamnati su gan fatan makace na muhammad kabir Ya ji aikin da mana dadi ba saboda ba mu da consultant da zai zai consultant ya cikin namu sai nurses to yanzu ba mu san lokacin da za su dawo yajin aiki nan wayan abubuwan da ya kamata su su zo su yi examinin to ba sa kuma ya kamata su ne su yi examinin wayannan abubuwan nan din su ba mu feedback su samu a kwayan magani to ba su rasa rayuka a wannan don ko da suna nan to amma sai sun ba su wada yin su suna bin dokan likitoci ne. Dr. Kefar Thomas na ma cikin shugabannin kungiyar likitocin Najeriya rashin jihar Taraba ya ce sun tsunduma wannan yajin aiki ne biyo bayan sha kula ta bangaren da suke zargin gwamnatin kasar na nuna musu na rashin biyan su hakokin su a zanta wasu da manema labarai dr thomas ya ce za su ci gaba da wannan yajin aiki har sai lokacin da gwamnati ta biya musu bukatun su ko kuma suka ji daga uwar kungiyar ta kasa yajin aikin da muka tashi daga safiyar yau nan ya mun samu ne doka daga babban tarayyar likitoci namu wato ce uwar kungiyar mu akan cewa akwai wayansu abubuwan mu da muka shiga agreement da gwamnati gwamnati kuma ba su kimanta agreement din ba shi ya sa muka ce mu kam yanzu kam ba mu ba aiki sai gwamnati ta biya mu ah, a aikutun mu to ah, akwai wa'ansu mu da har yanzu ba su samu cikakken salarin albashin su ba kuma kaga cewa mutum bai taba yin aiki ba biya sa ba wayansu kuma har yanzu inda ya kamata suke based on qualifications nasu ba inda suke ba shekaru da shekaru mun bi gwamnati mun roka mun nema sun ci shi ya sa mun ce a yanzu haka nan in gwamnati sun shi sun ki su saurare mu mu ma ba za mu je aiki ba sai sun saurare mu to koya shugabannin asibitoci ke ji ne da wannan yajin aikin da likitoci ke yi a yanzu dr inusa wuza da ke ma zama shugaban asibitin gwamnatin tarayya ta fmc da ke jalingo ya ce abin takaici ne to amma ko suna nasu kokari na lallaba waɗannan likitoci to sai dai ko Dr. Wuza ya ko shaida manema labarai cewa yanzu ma suna nasu kokari a nasu bangaren eh abin da yake faruwa ainihin wato consultant su kam suna aiki wa'anda suke yajin aiki su ne wa'anda muke kira resident doctor wato likitocin da suke cikin ƙara wa kansu ilimin su zama consultants su ne suke yajin aiki amma muna da consultants din da kuma likitocin da muke kiran su senior registrar su ma ƙwararru ne suka ba sa yajin aiki suna kuma kasa suna cikin aiki so jama'a su ci gaba da zuwa asibiti kamar yadda suka saba yanzu dai muna kokarin ba annan likitocin hakuri muna roƙon su su dawo aiki koma da menene dai fatan majinyata a yanzu shine Allah sa a sasanta ko likitocin za su samu damar komawa bakin aiki Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya